danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Labaran Hausa da ɗumi su daga ƙasar jamhuriyar Nijar, Mali Burkina Faso. A dangane da wannan ƙungiyar da aka buɗe, ma'ana ƙungiyar AES wanda a yanzu haka mai sauraro za ka ji wani saƙon gaggawa izuwa ga mutanen ƙasar Nijar Mali Burkina Faso akan wannan ƙungiyar. wanda a yanzu haka mutane da yawa sun fito suna tsokaci akan wannan saƙon da aka tura zuwa ga mutanen ƙasar Nijar Mali da Burkina Faso akan sabuwar ƙungiyar da suka ƙirƙira ta AES bayan su daga cikin ƙungiyar ECOWAS. Wanda a yanzu haka mai sauraro za mu kawo muku cikakkun rahotannin domin ku saurara. Kamar yadda idan har ya kasance kai ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar ne ko Mali ko Burkina Faso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 labaran hausa da ɗumi su daga ƙasar jamhuriyar nijar mali da kuma burkina faso a dangane da wannan ƙungiyar ta aes wanda a yanzu haka mai sauraro ka sani wannan ƙungiyar tana so ta kawo ci gaba ɗari bisa ɗari a kan ƙasar nijar da mali da burkina faso haka zalika wannan ƙungiya ta kawo ci gaba a yanzu haka wanda idan za a fara lissafo maka su sun wuce kwatancen mutum domin kuwa a yanzu haka bayan fitar waɗannan ƙasashen uku daga cikin ƙungiyar ecowas ya sa suka ƙirƙiri wannan ƙungiya domin taimakawa ƙasashen nasu wanda a yanzu haka kuma wannan ƙungiyar tana samun nasara ɗari bisa ɗari wajen ganin cewa ta tallafawa talakawan ƙasashen wanda a yanzu haka mai sauraro ga wani cikakken saƙo ka tsaya ka saurara tun daga farko har ƙarshe da kuma bayani a dangane da yadda kungiyar za ta kawo ci gaba nan gaba ɗari bisa ɗari a ƙasashen guda uku Nijar Mali da Burkina Faso. A yanzu haka mai sauraro ba tare da bata lokaci ba ga cikakkun rahotannin ka saurara. Amma muna ƙara tuna maka dai idan har baka danna mana subscribe ba mai sauraro ka daure ka danna sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun dora. Mun gode. shi amma kuma baka zuwa kai hulɗa da wanda zai tozarta ma kenan ka gani dan shi ne ai muke so yau mu ishi kan namu saboda yau in ya zama wajen cimaka mun magance wannan matsala ya zama wajen hulɗa wajen tattalin arziki wajen harka masana'antu da wani wane ne mun gyara kuma ku kuwa da muke iOS ta ci nasara saboda cin nasarar iOS ha sakamakon shi ba ai iOS kaɗai za su ci nasarar wannan. To masu sauraro barka haka. Barka mu kuma da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ra'ayin malamai. wanda a wannan karo zai duba cikar shekara guda da kafuwar kungiyar nan ta IAS ta kasashen Mali, Nijar da kuma Burkina Faso, wadda aka kafa a ranar 16 ga watan Satumba na 2023, wanda a wannan rana ce waɗannan kasashe suka rataba hannu kan dokokin da suka kafa wannan kungiya bayan matsin lamba da suka fuskanta daga kungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka da ma sauran manyan kasashen duniya ta hanyar takunkumi sakamakon juyin mulki da aka yi a cikin waɗannan kasashe. wanda daga bisani kasashen suka raba kaya da kungiyar ta ECOWAS watanni biyar bayan kafa wannan kungiya ta IAS wadda ta sha alwashin gama karfi da karfe tsakanin kasashe uku da suka kafa ita wannan kungiya domin fuskantar matsaloli na tsaro, tattalin arziki da karfafa diplomasiya. A yau shirin ra'ayin malamai zai duba ci gaba ko akasin haka da aka samu shekara guda bayan kafuwar ita wannan kungiya ta IAS? A hali yanzu a ɗakin magana ina tare da malamai daban-daban akwai ari bulama malami a cibiyar horas da ɗalibai masu koyon ayyukan hannu mai ritaya akwai kuma alhaji muhammad Kabir jagoran gamayyar kungiyoyin fararen hula na sinerji akwai omar sule shugaban ƙungiyar farar hula ta fcr masu fafutukar kare hakkin jama'a da ci gaban dimokuraɗiyya sai kuma mari ambuka wata matashiyar 'yar siyasa a jamhuriyar nijar To Ari Bulama za a iya cewa kwanata shi ga shi dai wannan kungiya ta IS ta kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso ta samu cika shekara ɗaya cur da kafuwa. E wannan ci gaba ko aka sun haka kai kake gani dangane da kafuwar ita wannan ƙungiya. Mm, to bayan shekara guda ci gaba guda ne aka yi. ne ci gaban mutane sun lura da cewa ke yana yiwuwa. kenan akan yana yiwuwan kenan akwai su matattaki da za a ɗauka a tsara a tsarin da za a yi saboda an san kasashe guda uku ne yau in an ci a gama kasa uku aiki ne babba saboda me saboda yarin ba ɗaya bane tarbiyoyin ba ɗaya bane yanzu ne ake neman a haɗa tarbiyoyin nan da yarin nan duka a samu da guda tunda mun yi Allah wadan da horon shi yanzu mun komo gida yanzu dole ne sai mun yi aiki da gargajiya sai mun yi aiki da yanayin mu na gida to wannan ci gaba da aka yi shine yanzu kowa gane yana yiwuwa que ba wanda ya zaton za a samu shekara guda na iOS mutane sun yi zaton kam shekara guda abin zai tabarbare abin zai lalace amma abin bai lalace ba masha Allah amma ai da aka kafa ita wannan kungiya su da kansu waɗanda suka kafa ta sun kafa ta ne da zamar samar da tsaro ganin cewa duka kasashen uku suna fuskantar matsaloli na tsaro yaya kuka ga wani ci gaba aka samu mm, to an ci gaba paske wannan yaki na da babu shi yanzu ƙananan ne mutane ne ake turowa su je kamar wajen hilin jiri ko dan surare su sa wuta ko su yi wani abu wannan duka ba yaki ba ne wannan sabotage ne waɗanda ba su son abun ya abu kuɗin nan shine su ne suke wannan aikin saboda mi saboda mutane nan da muka kora har yanzu suna bayan mu kenan akwai mutane makwaɗaita waɗanda yau saboda abun duniya sai su yarda su zo su bata mutane tsari tsarin yana tahiya mutane na kasashen waje ko na cikin gida a'a da na cikin gida da ko ina ne paske na wajen su suke hasar paske na gida shi yake iya yi banna sai a zo a gwada mishi kuɗi ko a gwada mai wani abu daban na shedanci shikenan sai zo shi ko dan kwadai sai yarda ya zo ya shiga ya bata kasashi shi paske ba a cin gari sai da dan gari diyan da aka yi akwai mutane ma a ciki sai dai mu yi fata kuma Allah ya shiga tsakaninmu da su kuma ya shirya su su mai da hankalinsu su dawo su gane ƙasar ga tamu ce ta mu duka kenan in ta lalace suna ciki dole ne anan zamu rayu kenan mu tsaya ma mu yi nazari mu ga wace hanya zamu bi mu hudda kanmu daga cikin ya niki ciki don saboda yanzu mun bar zancen aiki mun bar zance wani sai mu zo muna wannan hasa wuta nan mu hasa wuta nan mu tana ma wannan hankali ba yaki bane wannan sai su fara sa irin wannan abun tunda ba a rasa wanda dai wanda aka ba kuɗi kai je ka sa wuta wuri kaza je ka yi abu kaza a bashi yan kuɗi kaɗan sai je yi Tun da jahili ne yanzu dai sai dai a shiga cikin abin ga sensibilization mai ƙarfi wanda za a wayar da kan mutane su gane ke yanzu mun shiga wani yanayi wanda dole ne sai mun tsaya mun haɗa kai zamu daga samu daga cikin yanayin da take ciki dole ne Ta alhaji alkabir ku da kuke a matsayin masu fafutuka ta neman samun cikakken yancin kasashen na ios yaya kuke ganin kamun ludan ita wannan kungiya ni gani ne an samu ci gaba da yawa a shekara ɗaya saboda abin da yasa nace haka nan da harin ita IOS da aka kafa ta an kafa ta ne saboda harkar tsaro a lokacin da aka yi barazanan za a kama Niger yaki saboda ta nemi ta kubce kanta daga mallakar Faransa eh, da aka kafa ta IOS ta samu ci gaba har ta zama yanzu confederation kenan daga alliance ta zama confederation kuma a shekaran jiya ma an yi kuma confederation na al'umma kenan ios tana dan tana zama babban kungiya wadda a nan zuwa gaba in allah yarda sauran kasashe za su shiga ta ci gaba babba kaga ta fannin tsaro da aka kafa is kin ma alƙibla na harko wanda suka sama niyya shine a karfafa tsaro a kasashen mu kuma an samu sakamako mai kyau saboda da kasar mali wajen kashi 40 ko kashi 50 zuwa 60 ma na kasarta ta ta huta ƙarƙashin gwamnati amma an kwato ina ma iya cewa kashi 80 ko 80 da goma ma bisa 100 kuma ka da su garin kidal kamar garin su kidal kwanaki kaga tinzu watan matsalolin da aka samu kuma an samu an kwato wannan yankin ya zama yanzu mallakar mali a Niger da sai ka ji an ce an kashe soji 300 ɗaya rana wata ran fiye da haka nan ma ba a gaya muna amma yanzu ya rage yanzu in ka ji an ce ma an kai ma soja hari to yan ta'addan nan su ma sai an fatattake su ko a murkushe su gaba daya ba a hutowa kunnan doki kenan daga nan muna iya cewa alhamdulillah amma akwai alƙibla da yawa da ya kamata ɗauka saboda iOS kin ta zama abun sha'awa a Afirka kuma ta zama hanyar ceto na kasashen Afirka menene wa'annan kaga na farko duk kasashen iOS dai a tahiya duk kasashe ne wa'anda Faransa ta zama ma mulkin mallaka kuma Faransa ta zama sama da faɗi da kuɗaɗen su mun ce muna so mu huta daga wannan kuɗin da ake amfani da shi wato kuɗin sefa shi kuma huta daga wannan mallakar na Faransa ta ga hanyar kuɗi sai mun kama aiki kenan wajen aiki ya kamata yau a ƙarfafa dankon zumunta tsakanin mu na kere-kere menene na kere-kere yanzu ka ɗauki a turai a turai ai akwai kamfanin jirgi babba na turai wanda ake ce ma airbus airbus ai an rarraba ne akwai fanni guda a jamus ina ji injin ma a jamus ake yin shi akwai wanda ake a ingila akwai wanda ake a faranshi to mu ma ios ya kamata mu yi irin wannan kyakkyawan koyi ya zama yau a ce an kirkiro mota ta ios mun gani a togo a niger a ko ina an samu mutane kwararru waɗanda sun kirkiro motoci waɗannan mutanen ya kamata yau a haɗa karhi da karhe tsakanin ios a ce to injin a niger za a yi motar ƙarhen gaba ɗaya a burkina za a yi ta mali kuma nan za a hahaɗa a ɗora kaga haka nan ƙawantaka zai ƙara karfafa dankon zumunta tsakanin mu na tahiyar da arziki in ka diba kuma ta fannin noma ta fannin noma ana na ana kokari saboda duk kasashen mu na iOS kinga kasashe ne waɗanda sun fara ba ma noma karhi to eh, yanzu bari zo gare ki mari an buka ke da a matsayin ki na matashiyar 'yar siyasa me zaki ce kan wannan batu tun kafuwar kungiyar kawo yanzu To, kan in ce komi zan ce lalle kasashen mu na IS masha Allah sun yi ƙoƙari kuma suna ci gaba da kokari. Shekara gudun nan da suka yi ƙoƙarin da muka ga sun yi muna ne na fita ƙarƙashin mulkin mallaka. Kokarin mu cikin mulkin mallaka da aka yi. yanzu dai za a iya cewa alhamdulillah rabbil alamin duk abin da ake yi cikin kasashen nan namu uku za a iya cewa ba da hannun turawa ba ba da wani hannu wata murya baya ba wadda take tursasawa ta sa abin da ba a yi niyya ba muna kyautar zaton cewa lalle duk wata babbar decision da za a ɗauko muna kyautata zaton cewa 'yan ƙasanmu abin da 'yan ƙasanmu suke so ne da abin da zai amfani 'yan ƙasanmu. tsawon shekara ɗayan nan da aka yi an karfafa zumunci da tsakanin wayannan ƙasashe uku. To mai sauraro, kamar yadda a yanzu haka ka tsaya ka saurari cikakken rahoton nan tun daga farko har ƙarshe na san cewa ka ji yadda lamarin ya kasance kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa sun fito suna ta maganganu a dangane da wannan ƙungiya ta AES wanda a yanzu haka mutane da yawa sun bayyana cewa wannan ƙungiyar za ta samu karbuwa a wurin ƙasashe da yawa sakamakon yadda ƙungiyar take kawo ci gaba a dangane da lamarin ƙasashen Nijar Mali da Burkina Faso haka zalika kuma kayuwan waɗannan 'yan ƙasashen a haɗe yake ma'ana shugabannin ƙasashen kayuwansu a haɗe yake sakamakon yadda suka ga cewa idan sun zauna a wannan ƙungiyar ta ECOWAS su ba za ta taɓa ci gaba ba haka zalika kullum koma baya take samu a kowanne bangare hakan ne sa a yanzu haka suka ware wannan ƙungiya domin ganin cewa sun taimaki ƙasarsu ba tare da wata ƙasar ce take su ba haka zalika mutane da yawa sun bayyana cewa wannan shine mafi daidai domin kuwa ka ƙirƙiri ƙungiya wacce za ta kawo maka ci gaba a ƙasarka ita ce ƙungiya ba wacce za ta ringa kawo maka koma baya ba a koda yaushe hakan ne sa yanzu haka wasu da yawa suke fitowa suna ta maganganu a kan lamarin haka zalika kuma kai ma na san cewa mai sauraro idan har ya kasance kai ɗan ƙasar nijar ne ko mali ko burkina faso za ka iya tofa albarkacin bakinka a kan lamarin haka zalika kuma na san cewa za ka iya bayyana ra'ayinka a kan yadda kake ganin cewa ya kamata wannan ƙungiya ta tafi tsarinta ta mai sauraro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 mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha ta mu mai albarka sannan mai sauraro kar ka manta ka dangwalawa a bidiyon mu alamar lakin ta hakan ne za mu san labaran da muke kawo muku suna matuƙar burge ku sosai matuƙa mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka